يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 28 ga watan rajab shekara ta 1435 hijiriya wanda ya daidai da 27 ga watan biyar shekara ta 2014 miladiyya gashi Allah ya kawo mu wannan ranar ranar da muke sa ran mu ƙarasa wannan zangon da muka ɗauko na karatu ga al'ada bayan ramabana ko ku ce bayan watan sallallayya wani sayin a fara tun cikin zilhijja wani sayin kuma sai muharram ya fara to zangon yana ci gaba har zuwa ƙarshen watan sha'bana ga al'ada amma kamar da ni ta faɗa kila akwai 'yan bukatoci da ka kawo cira mu ɗan dakatar da karatun tun ƙarshen wannan wata watan rajab ya na ɗan raga ma kaina wata guda kamar ramadana yau insha Allah ga ga nazari mai yiwa mu ƙara babin in muka kare shi to shi shi in ba mu kare ba kila bukata za ta sa kila a ce sai wani sati don a tunhaye yau shi ne wannan karatun da muka yi na kusan shekara biyu da wata ɗaya ko in ce da wata biyu shi ne karatu kuma na saba'in da takwas tun lokacin da muka fara muwatsa imamu malikin karatu na saba'in da takwas, ka kuma ai an ta insha Allah Allah ya taimake mu babin da za mu tashi a yau shine babu ko mun fara babin satin da ya gabata babu jami'il jana'iz mun fara shi mun yi hadisi na ɗaya na biyu na uku guda uku kenan a cikin babin yau za mu tashi hadisi na uku a cikin babin a kitabi cikin maganar jana'iza shine hadisi na arba'in da bakwai amma muka fara lisahi daga farkon muwaffa zuwa nan shine hadisi na mai namba ta ɗari da saba'in da ɗaya to hadisin gashi nan kamar haka وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فضاياتي إن أحدكم حقيقة لا ينكو أحدكم إنن إذا فاتكم با إلى الصحابة بني إلى الناس لا ينكو كو متاني داما موسى إن أحدكم أنا نهن كو صحابي فما wannan tana daidai da inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ai mutum ba sai sahabi ba kowa ko to shi ma nan haka lafazin hadisi ya zo kum amma yana nuhin dai makhaluki to da dai Ibn abdul bar ya ce ana nuhin mumini da kafiri mumini mai cikakken imani dan aljanna ko kuma kafiri wanda yake Allah ya yanke mai hukuncin dai kafiri na to shi kadiyar za ta sama inna hadakum haƙiƙa ɗayanku idan mata idan ya mutu aka sashi kabarinsa aka rufe shi mala'iku suka zo suka yi masa tambayoyin da aka yi abubuwa da sun ka gabata kamar yadda sauran hadisai suka tabbatar to urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi za a bijiro mai za a gitta mai wurin da zai zauna lahira tun na yana cikin kabari za a nuna mai wurin da zai zauna lahira bil ghadati wal ashi da sahi a nuna mai da maraice ma a nuna mai a ce gidanka in ɗan aljanna kake ce ka gidanka na aljanna wanda canza ka koma insha Allah in kafiri na kaga gidanka na wuta wal iyazu billahi kuma shine karshen ka kalima biyu su yace bil ghadati wal ashi sun yi sabani game da yanzu aka fassarawa shin bilgadati wal ashi cewa za kai kowace sahiya da kowane marici haka za a ce kenan kullum sai an gwada mai haka sau biyu ko bilgadati wal ashi sahiya guda da marice guda ran da sahiyar da ya shiga kabari da maricenta kila fahimta hadisai da yawa kamar da ibnu abdulbari ya ishara ya ce muka ce da safe da yamma ɗai so guda to sun hi taimaka muna mun shi samun hita ba mu wahala ba saboda ka'idat lokacin na za a yi tambayar kabari na kiro na munkarun da sauransu lokacin nan na za a mai san masa rayuwa rayuwa barzakhiya wanda in ka fassara ta da sahiyar sahiyan nan da maricin nan sai ka huta amma in ka ce sahidut sai an nuna masa sannan marece dut sai an nuna masa ka ba kanka aiki don don kenan za ka ce kenan ko yaushe sai an an mai san mai rayuwa ta ko da baka ce rayuwar duniya ba za ka ce dai kenan ko yaushe sai an mai san masa rayuwarsa Barzakhiya. to in ko kace haka hadisin ga da za mu karanta na bayan ga na kasa ga wanga kenan zai baka aiki ka fassara baka ya fassara shi in kace haka kila an fahimta don hadisi za karanta zai ce mutum zai koma kurmus sai kare ya zan kasa ya zan turbaya ya bace illa ajabu zanabi kawo mu kai fassara dai to kaga in ya zan turbaya ya bace ya zan komi to ya za a yi ya za a gabata mai in ka ce kullum ko wace ta daga can da ya mutu yanzu wanda ya mutu tuntuni ha ila yau mina hada kulla gudwatin wa kulla ashiyin yace to wannan zaka ba kanka aiki aikin zaka ba kanka kara hujja sai ka ka hujja amma in kace a sahiyar da yan mutu da marecenta in ko da marecina mutu marecen nan da sahiyar washe gari to sai ka huta sai shi kenan abu ya tabbata tunda lokacin nan kaga bai zan kasa ba bai zan turbaya ba komai san masa rai a yi masa waɗannan abubuwa duk tabbatattu na hadisai da sun nuna tunda har yana jin tahiyyar masu turbuɗe shi yana jin kaza yana jin kaza ko to alhamdulillah shas ibn abdul barri ya da karhi ga wannan a kula a cikin at-tamhidu yace in kana min ahalil jannati in dan aljanna na fa min ahalil jannati sai a nuna mai gida ne na cikin yan aljanna an gane ai wa in kana min ahalin nari in ko cikin yan wuta yake Allah ya tsare fa min ahalin nari sai a nuna mai gida ne na cikin yan wuta yuqalu lahu za a ce masa ko wane ne shi ko dan aljannan ne ko dan wutan ne kalima dai guda haza maqaduka nan na auren zamanka hatta ya ba'athaka Allah ha Allah ya tadda da kai ha Allah ya kashe ka ila yawmil qiyamati inji imamu malik haka hito cikin muwatta ko ko hatta ya ba'athaka Allahu ilaihi yawmal qiyamati haka yato a muslim ha Allah ya tadda kai ilaihi zuwa ga gidan imma ilal maka'aduka ila fil jannati ko maka'aduka ila nari akwai ziyada ta damiri ilaihi sannan sai ya zan yawmal qiyamati zarku ko kuma ya zan hadha maqaduka hatta ya ba'athaka Allahu ila yawmil qiyamati sai zan a da wasu malaman nahawu masu cewa akwai tanawubi tanawubi shine harafi na tsaya makwahin wani harafi sai su ce ila matsayin tafi haza maqa'aduka hatta ya ba'athaka Allah fi yawm qiyamati rana al Allah ta da kai rana al ala kulli halin ne wannan akida ta ta musulmi dole ka da ita in ka mutu lalle tunnan barzakiya tun hayatun barzakhiyya za ka san wurin zamanka na wuta ko wurin zamanka na aljanna in ba manta ba na ce mumini tabbatacce na ɗan aljanna ko kahiri yankacce ɗan wuta ko ba haka ba saboda sun yi magana idan to wanda musulmi na mai sabon Allah sai ya ɗanɗana uquba kana bisani a da shi in ma bi shafati wa in ma bi rahmatillahi wa in ma wa in ma ko ba haka ba akwai abubuwa bakwai waɗanda ka tsama mutum zuwa ga wuta ya su mai da shi aljanna ceto na nan kuma ceto daga ceton annabi ko ceton mala'iku ko ceton wani da dare kusan ceto sannan akwai dai rahama Allah ta ɗungurungun waɗanda cikin damka Allah ko ba haka ba Allah zai damko duk aka haɗa wannan rahama ɗaya Allah ta sannan akwai wanda addu'an musulmi ‘yan uwa ne da sai bari duniya su yi taimai addu'a su yi taimai addu'a ha Allah ya ɗauke shi daga cikin wutar ya mai da shi aljanna akwai wanda ƴaƴansa suka ce Allah ya ba mu yadda mu shiga wuta mu shiga aljanna ban mu na wuta Allah ba mu yadda Allah kuma ka alƙawarin baka bata muna rai tunda mu'minai na alƙiyama fala khawfun alaikum wala antum tahzanuna ko kuma Allah ya ba mu bakin ciki a sa ƴan uwan a sa uwayen mu wuta mu muna aljanna ina bakin cikin bai kai haka ko ba haka ba sai a haidda saboda ba kowa ka samu haka ba ɗan wannan na musamman ba yawa don kakkare kuri da ɗaya ko wani abu wa dama imanin ka akwai shi ko mutuncin ka akwai shi dan shortage aka samu ko ba haka ba abin bai dan yi da kai ba ehe kuma babu shirka ciki cikin abubuwan da adda matsalolin ba shirka ta ba yan wasu dai yan lahukka na dai kai yan lamamu abin da aka ce ma lamamu mhm. to akwai su dalilai da yawa dai abin da nika so in ce malamai suka ce to su ina wani gira aka nuna musu an ga tambayar wanda zai zan dan wuta sai yi mai azaba daga wata sallai samu rahama mai dan aljanna wanda gida za a nuna mai babu <laughs> baka dai sani wakila ko <laughs> ibn ya ce muna bukata amsa game da wannan وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل ابن آدم كل ابن آدم كوني أن آدم duk ɗan adam kaga ba ba musulmi ba kahiri ba duk ɗan adam dai inda ɗan adam na ta akulu hul ardu sai ƙasa ta canye shi illa ajana illa ajbaz zanadi sai kashin kugu kashin kugu nan ina da na kugu ko to wani kololon kashi wanda ba larabe ka ce ma al usus usus aka ce mai usus bil ayn sadun aynun sadun usus annabi ya ce minhu khuliqa sadda aka fara halitta shi kashin shi ya fara tsirowa sannan aka yi ta a tacin ɗin sauran ƙasa gare sannan wa fihi yurakkabu ranar alkiyama in za a busa ƙaho a tashi to shi zai fara bullasowa cikin ƙasa sannan dun naman da ya zan ƙasa ya koma rikidewa ya zan naman ya kama ɗahe mai kowa ƙashi na ɗahe mai amma shi a farkon abin da gashi wancan ya zo ya ɗahi wancan ya zo ya ɗahi daga nan a samu katara a samu cinya a samu awaza a samu kaza a samu kaza nama ya cahe shine ajabul zanabi kila an fahimta wannan wata mu'jiza ta ta manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sanar da shi ba ba wata hanya ta sanin wanga sai hanyar nubuwa kuma ba dalilin na ba don ka tona kabarin da shekara arba'in baka gane ba ka musanya yana yi wa Allah ya bar da shi kuma ba a ce ma ga girma ne ba ko bale ka ce ka tona ba gani ba ina ka sani ko yana cikin abin da kila zai zuke ya karmushe ya zan ido ordinary na ido bai gani ne saboda haka kakkai wai kai sai ka yi wani aiki kan haka nan shi ka kabari dan shekara ɗari a ce a ba da ba ko ba haka ba a kawai dai ka ce samina yawa ibnu abdul barri ya ce wannan in muka diba karatun dole sai mu yi istisna'i dole mu ce na amma dole sai mun yi takhasisi sai mun cire wasu saboda mi saboda hadisi ko hadisai ko aya ta cire mana wasu wace aya ko ko wadanni mutane an ka cire muna na farko yace an cire muna shuhada'u wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi aqwatan bal inda rabbihim yurzaqun rayayyuna yace shuhada uban da su wannan ƙasa ba ta canye su in ka ga ƙasa ta ci to akwai kuma wata hikima ta Allah da ya nuna hakan amma ga al'ada ga waqi' ga dalilai na ƙur'ani, da hadisi ƙasa ba ta cin duk shahidi yace to kamun shahidi akwai wanda shi shahidi annabi yace ƙasa ba ta cin annabi don manzo sallallahu ya ce Allah ya haramta ma ƙasa ta ci an ta akula lahamal anbiya Allah ya haramta ma ƙasa ta ci naman annabawa to ashe da ce kullum ne adama a nan, Ibn adama amun na sassu. ko ba haka ba amun na amma hadisi da ya ce Allah ya haramta ma ƙasa ta ci jikin annabawa ku kaga dole ban da annabi sannan wala ta tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan dole ban da shahidi sannan kuma wafi ma ya nuna mana haka nan wafi'u. ko ba haka ba ganin ma'ido ibn abdulbar ya ce ta tabbata a ruwayi da dama wanda kowa ya san da haka bayan shekara 46 bayan hijira an yi ambaliya a baƙir gaba ɗai sai ya zami sai gebe ko kuma ruwa sun kai gaba da gawaki duk gawakin shuhada na baki sai ga su layyinatan a jasaduha jikinsu kamar ka taɓa jini ya fito za mu cin hadisi cikin motsa malik sani mai konan ku kusa ko gaba na cewa ko mun yin shishin na cewa an tono wani a lokacin da ana gyaran bakiyar ya mutu a shahada an an sokai da da da mashi ya dahi mashin hannu yana bisa wurin da an ka sokai ya mutu ya rasu ya shahada da aka tone shiga ga kuhan jini jini yanzu yanzu yana tarara jini mutane suna kokarin su cire hannunan su su mai da shi tsaye yayi daidai a cire kuma hannun ya koma a cire hannun ya koma an ka gaji dai an ka bashi haka duk wannan asar ko akhbar asabita da suka tabbatar da shahidi na samun wannan karama wannan karamatu shuhada to duk ta tabbata kan haka sai mu ce kullu ibn adama ta'akuluhul ardu sai ce mi ya ce dole mu cire annabawa mu cire shuhada an fahimci wannan wasu malamai sun ƙara mai bisa ga waɗanda ibn su ya faɗi amma su malamai sun ƙara. sai dai waɗanda suna kara da na da wuya a kawo su gaskiya amma dai suna faɗin haka nan to in kai kitibi da su wani alhamdu daga cikinsu su sun ce akwai siddiqina duk siddiqu sun ce la ta'kuluhu al-ardu ko ba haka ba to siddiqu kuma dai na biya dan waya ko mun san dai abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ba san wani ba kama abubakar siddiq mun san maryam ita ba siddiqa ce da nassin qur'ani wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am saboda haka wadanga mun san siddiqai na to alhamdulillah ya akwai wasu siddiqai wanda mun sani ba dai ka sa su haka wasu ka ce wasu ka ce kenan wal ulama wal amili da malamai masu aiki da ilimin su wasu sa su wasu ce wal mu'azzinu al muhtasibu da mai kiran sallah amma wanda ka yi don Allah mun samu nawa kenan in mun hada da waɗancan anbiya da shuhada'u sai ka ce biyu ko sannan ka ce na uku ko sannan ka ce ulama ul amilina bi ilmihim ko hudu kenan sannan ka ce al mu'azzinu al muhtasibu ko biyar kenan da suka ce wa hamilul qur'ani al amil bihi da maharracin alqur'ani amma wanda ka aiki da alqur'ani sai mu ce mi sai mu ce shidda kenan ko sannan sai a ce wal murabitu da wanda ya mutu wajen ribadi bakwai kenan ko sannan wal bitta'uni da wanda ya mutu a cikin annoba nawa kenan sannan suka ce kuma idan sabira muhtasiban da ya mutu don Allah bai gudu ba gudu yayi ba nan ya mutu sannan mi wal mukthiru min dhikrillah suka ce da yawan mai ambaton Allah ya shiga cikin wazakirina Allah katiran wazakirati sannan wal muhiddina lillahi da waɗancan mahasun Allah wa rajulan tahabba fillahi ishtama ala zalika wa tafarraka ala zalika waɗannan guda goma to gaskiya takwas suna da bukata a kawo lallai, amma dai bi muna da dalilan su ko ba haka ba to mu ci gaba وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث kamar mu tai hadisin sanadin hadisin alhamdulillah mun saba da su ina jin ma duk yanzu ai sanadin muna ta sabawa ko imam malik dai eh, mun san shi ibn shahab az-zuhri alhamdulillah ma'rufun abdurrahman ibn ka'ab ibn malik al-ansari ko da kila shi baka san shi ba ka san babansa dai ka'ab ibn malik ina cikin wa'ala salatati alladhina khulifu cikin uku din nan ba su zo ta yakin tabuka ba ka'ab ibn malik wanda shi ya ba mu labarin ko to danai abdurrahmani ibn ka'ab ibn malik dan nashi ana ce mai abul khattabi al madani an ce an haihai a zamanin man gab da manzon Allah ya rasu wato ya cikin yan jararai da an ka haifa zamanin man sallah sallan annabi ya gansu amma su ba su samu gani annabi ba gani na wayo yawwa ya rasu a cikin khilafa ta Umar ibn ah, khilafa ta Ali ibn Abi Talib ah, ba shi dan ba ba wannan ta uban nan annahu akhbarahu shi ba mu labari yace mi yace anna abahu ka'ab ibn malik shi babansa ka'ab ibn malik as-salami al-madani as-sahabi al-jalil ahadu thalathati alladhina khulifu ko ba haka ba ɗaya daga cikin waɗannan daraja ta hanka da haka ko dun su Allah ya ce ma ya aljanna na su a cikin waɗanda ba ma hadisi ya bai qur'ani ya bai na aljanna na yace ya gafarta musu ko ba haka ba tun nan duniya kuma Allah ya kira duk mutanen duniya ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqina irin suka aure malikin masu wadan gaskiya da su an kashi ai koyi wajen faɗin gaskiya saboda haka daraja ta shine ya rasu a khilafata Ali ibn Abi Talib lokacin da ana rigimar nan ta khalifa Ali ibn Abi Talib da Muawiya an ba cikin yakin ba don bai halarci yakin ba to gashi na ba mu labari yace kana yuhaddithu to ga wani wadda ka kara ma wancan hadisi da an kace ce ana gabatar da mumini ko musulmi ana gabatar da mai gida na eh, ana gabatar mai da wurin zama ya tunan cikin kabari ko a in ka na shi ma ana nuna mai to wannan hadisi na ƙara taimaka ma ga wancan ka ce ɗaya rana akai da sahi ɗaya da mureti shi kina an ƙari saboda samun wanga hadisi kamar yadda hadisin ajabu dhanabi yana ƙara taimaka ma shi ma ka ce so guda akai an gane ai bin ya riga ta tuke ta an tashi wannan kuma ko eh to haka shi ma wanga da mu karanta zai ƙara ƙara ma fassarar cewa sau gudana da safe da yamma shikenan an ƙari abin da yasa gashi qala annabi ya ce inna nasamatal mu'mini haqiqa ruhin mu'mini kaliman nasama nasama tana ɗaukar ma'ana uku tana ɗaukar ar-ruhu sannan tana ɗaukar an-nafsu sannan tana ɗaukar albadan an gane albadan arruhu annafsu albadan an gane ai ko arruhu lafiyar injin arruhu tana ɗauka ruhu ruhi an san ruhi ai ko sannan tana ɗauka nafsu tana ɗauka albadanu badanu jiki ai ko na tsoka ko shi ko ruhi wannan ruhi ko inda jiki inda ruhi da banin sun ka haɗu sai a ce nafsu ko ba haka ba ja'a zaidun nafsuhu ai kaga da jiki ne da rai ne sun ka taho ko mhm to mu gane wannan inna nasmatal mu'mini amma na ruhi za a fassarawa hakika ruhin mu'mini dairun ranar alkiyama ko ko in ya mutu shi mumini aka zare ran ina za ana da ran koran shi kenan ya talasha wannan akida ta sai mun karance ta cikin ɗaya daga cikin karatuttukan mu a kitab a ibana ko a kitabut tauhidi ina jin a ibana don shi Allah akida ko kitabut tauhidi na tauhidi na amma ibana shi ka magana akan duk wata akida wadda ta alkiyama da duniya da ni da ni wadda mu'tazila suka danna suna rigima kai idan yanzu an ka zare ranka na duniya ranka ya kai ranka ina zaya wai sun ka ce ya talasha ya talasha an san fasara talasha in yanzu ka sa kankara cikin ruwa mi za ta yi tana tana tana tana sai ta waye gari sai aka waye gari ta zan babu ko ina ta yi to haka da an cire ta an ka sake ta sai ta kama narkewa narkiya sai ta bace duniya kina kun gane hausa sai ta bace babu ta baka sha ga inda ka take haka suka ce wannan mu'tazila wannan zandikanci na duk da malamai da suna faɗin haka ne har cikin tafsiransu amma zandikanci na kuma inkari na da alkiyama ko ba haka ba riya cewa babu hisabi ba tashi kenan ya talashi a sannan wasu suna cewa ta zo kaza wasu suna cewa za ta rikide ta koma mi ta koma zama cikin gangan gangan wani a koma haihuwa ta yi ko jika ko ka tattaɓi kunne ko mi yan filosofi su suwar da wannan ko ba haka ba yawwa nan sai haga bayan shekara biyu ko bayan shekara ɗari ko wani abu can cikin jika ko jikan jika wani ya taso mai kamar da uba ko kakansu shi na ya dawo wai sun kace ba kuma ha wasu kawayawan filosofa sun kai da haka don kawaya don shi filosofi wanda ka bukatar reality in yadda da haka ya zama kauye ko ba haka ba ya zama ƙauye nan to har da su sun yadda da haka nan wannan ƙarya ce to tambaya rabin ta zan amsa rabi mu'aji rayuwa an ka cire ta ina ta kai dan in tambaye ka in ce ma rayuwar wa sai ka ce rayuwar mumini ko ba haka ba to ita zan baka amsa ita ta huna rayuwar kahiri wato sai a bari sai ta zo ita kuma ko ba haka ba da milahiki da duk wanda zaka faɗi mumini dai gangare a dan aljanna to gata kuma dole mu bambanta ma mumini akwai mumini wanda yake ba shahidi ba ko to cikin dole mu faɗi wanga duk mu bambanta kakka ba da amsa guda sannan mumini wanda ba shahidi ba tashi tawagga mumini shahidi dole mu kara don mu hidda karatun to wanga mumini wanda ba shahidi ba irin duk wanda ya rasu ba ta hanyar shahada ba a fahimta ko shahada ran shahada mu'tarak fil mu'tarak wajen yaki shi yadda waccan falalar da hadisi za mu ambata wannan dai ordinary mumini yawwa inna nasmatal mu'mini Haƙiƙa rayuwar mumini ɗairun za ta zama tsuntsu in Allah ya cire ta aljanna ta yi in ta zo aljanna tsuntsu Allah zai mai da ita ya alaku ya alaku yana mi yana cin abinci yana tanɗa akwai sabuhu akwai gabuku akwai aluku ina jin makon san hadisin can na ahalul gari na kogo wannan da ya tatso ma uwaye na nono ya ce na kasance na ɗauko musu gabuk ahuma gabuk kun tuna hadisin shi shine abincin dare kalaci in ji bahaushe na sayan sai ce mai asabuh asabuh in an ka hada a hasal gabuka al-aluk kila gan al-aluk to shi wanga tsuntsu ya alaku ya ce da sahiya ya ce da rana kai wanga sai luka ka gano wannan dan ka ce ya alaku yana ratayewa ka sai yana cewa ya alaku ko daga alaka ya aluko ba kila an gani ya alaku kan dan kayan aljanna ya alaku yana kalaci ne fi shajaril jannati tsuntsu na ko ba tsuntsu bisa ita an ka san shi ba to bisa itatuwan aljanna yana bisa wanga ita yana bisa wanga ita yana tanda abin da ya ka tanda hatta yurji'uhu Allahu ila jasadihi haka ya rubuta muku ya samu wasu haka ko akwai wanda ya samu jasadihi babu ila ihi jazakumullahu khairan ayu ga wata nuska hatta yurji'uhu Allahu ila yawm ba'asuhu ko kadarakallahu naka yaki ila jasadihi akwai jasadihi to ila jasadi to ita ga daidai Ga wata nuska sun cire jasadi to ka ta hatta ya ba ya ta haka shi tsutsu zai rinka yawo hatta yurji'uhu Allah Allah ya maida shi ila jasadihi ga gangan jikin da ya fito yaushe zai koma ga gangan jikin yauma ya ba'athu wa ba'athu ran da Allah zai tada gangan jikin an fahimta wanda mumini wa amma ba shahidi ba to shahidi ya ga wanga samun mukami don kaga yanzu bari faɗa hadisin hadisin ya tabbata a cikin imamu ahmad ta layi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace rayukan shuhada Allah na sa su cikin hawasil tsayin rayuwar sai a sa ta cikin balikotun tsuntsu Allah ka halitta wasu tsuntsayen aljanna tsuntsayen aljanna na sai ran mumini a bashi cikin ran shahidi a bashi cikin karama ta don a mai da shi sura tsuntsuwa ɗan rage daraja a sani ko mun gane sai a bashi cikin karama ta cikin sifa ta sai a halitta tsuntsu a fashe balikoto tsuntsu a fashe shi balikoto kun san balikoto amma ku bani hausa wadda ba dan sakwato wadda ha gane ya balikoto duk wani bai santa na na yi karatu ga wani wuri sun ce ba san balikoto ba to ai shi na <laughs> sai da ni koma bayani gwari gwari sannan ha gani an san balik kunji ko wani balik kunji wani balik ina jin duk gudana to sai Allah ya kwashe balik tsuntsu ya dauki ran shahidi ya sa ciki a ruhi a tsuntsun na yawatawa da shi cikin aljanna ibn abdul ce kaga shahidi shi ko lahira daraja gare bai tahiya da kawahu ne yana da markabu har da abin hawa gare yace wannan shi bambancin dan talakan aljanna da mai kudin aljanna kamar duniya kaga gara yanzu maran mota ya an kai ko ba haka ba sai ta daddare kasa lahiya ko shi dai kai ta yaya daddare kasa ya mi ai amma mai hannu da shuni ba kaga yawa ta yi kai ko yawa cikin abin hawa haifu ya sha ko to ko lahira haka ne shi wanda ba mumini ba ya da shiga aljanna ko amma shi zai dankari kasa ya kama hira da kai ne ko ba haka ba ya haucan ya haucan kuma sai a ci da kai ne kada ko dan saura to shi ko mumini sai a ɗauki ruhi ne a sa cikin bali koto shiyawata bai tiya da kai ne bai ci da kai ne shahidi afwan shahidi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون با يرزقون با مبني للمجهول suka ce yurzaquna shassa ba su aiki yi musu akai kila an fahimta ehe sanan wala kulu wala kulu alladhina kutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u shima akwai ta inda rabbihim yurzaqun an gane bambanci saboda haka kana da amsa biyu ko kana da amsa ga fatawa biyu idan an ka cire ran mumini tabbaci mumini ina an yi da rai ne aljanna a mai da shi tsuntsu a saka yana fara cikin me hasad da Allah ya ta da shi idan kuwa mumini na ruhin za a ɗauka a sahi cikin balikotun tsuntsu na ɗan al shahidi ruhin za a ɗauka a sahi cikin balikotun tsuntsun aljanna kuma shi ma ya ci gaba da ya shi ce an gane to ran kayayyaki ko mumini ba to bari sai mun cin hadisi ne shi ko ina za a kai shi ina fata mun gane ai to alhamdulillah wannan hadisi da muka karanta wannan حدثني يحيى عن مالك عن shi wanga da ni karanta. أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى يوم القيامة yana cikin hadisai masu ban sha'awa ta hanyar sanadi yana cikin hadisan da aka cewa in kana da hadisin da Imam Ahmad ya roto ga Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya rato ga imamu malikin imamu malikin daga zuhuri ko ba haka ba an ka samu a'immatul arba ga hadisi guda to gashi shina kila an gani a cikin qara'in na cewa hadisi ya zamu wata kima wadda bai kirginuwa ko ba haka ba a ce gaba ɗaya matul arba'a cikin matul arba'a uku din gaba ɗaya sun yi tariya duk cikin almajiran imamu imamu zuhuri babu kamar imamu malik ko kaga cikin dabaka ta yahi kowa ta wajen hadisi muka magana sannan duk cikin almajiran imam malik wasu sun kai karatu ga imam malik babu kamar daraja wajen imam shafi'i cikin dabaka majaran shafi'i ya dara kowa ta bangaren hadisi imam malik cikin bangaren cikin bangaren almajiran imam malik shi imam shafi'i ya dara kowa ta bangaren hadisi duk cikin almajiran imam shafi'i babu kamar imam muhammad ta bangaren hadisi Imam Ahmad ya dara kowa duk cikin ɗaliban Imam Shafi'i ashe sai an ka samu kowace ɗabaka an ka samu afdaluha Imam Ahmad daga Imam Shafi'i daga Imam Malik daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik daga Ka'ab ibn Malik yace manzon Allah yace inna nasamata almu'mini sai ka ci gaba har zuwa karshen hadisi wannan fa'ida ce da kallama ta jidu kallama ta jiduha وحدثني عن مالك عن أنس الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى إمام مالك أنا يا أبو عبد الله دقى أبو الزنادي أنا يا أبو عبد الرحمن أبو الزنادي لك دينينا دقى أعرج سننسى عبد الرحمن ابن هرمزي دقى أبو هريرة سننسى عبد الرحمن ابن الصخر دعا بعد لنا daga abdullahi sai wanda abu abdullahi imam malik abu abdullahi abu zinadi abu abdurrahman al'araj huwa abdurrahman abu hurairah abdurrahman ibn sakhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal manzo Allah yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala hadithul qudusi idza ahabba abdi liqa'i idan bawa na yaso ya hadu da ni ahabbtu liqa'ahu قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه idan bawana ya so yana son haduwa da ni ni ko zan so haduwa da shi idan na yana kyama haduwa da ni ko sai in kyamace haduwa da shi ba wai mutuwa ba fa don ba mai son mutuwa ba ce an kai don Allah ya so haduwa kace kana gurin mutuwa ba a son ma ai gurin mutuwa ai ko ba haka ba ba a burin mutuwa mun san hadisi a cikin kitabul ahkamul albani ya bude magana game da hakan baka ce Allah ya kashe ni in huta ko mi tsanani ko mi tsanani Allahumma dai in tabu wa ya tabu sai ka ce Allahumma ahayini in kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairi amma kace Allah ya kashe ni wanga irin bala'i ba a ce hakan kaga shi ba mai son mutuwa amma abinda aka magana nan kowa ya diba aiki ne a yayin da duk mutum musulmi ya zo lokacin mutuwa ya diba aiki ne ya san tsakanin da Allah akwai matsala ko ba haka ba sai ya kyamaci ya ga cewa wanga irin kaɓaki da addisa kai ne lodi na zunubai da addisa kai ne sai ji kai ina ma da ce bai mutu ba sai ji bai da rabo wajen Allah to in yayi haka to shi ko Allah bai bukata ta saboda haka kullum ka zama ya husnul zanni ila Allah ka san mai arraja'u ila Allah bainal khawfi war raja'i sannan a lokaci guda ka zan mai khawfi to haka aka so zunubanka kana tsoron zunubanka amma kuma kana fatan rahama Allah wannan ina jin kun san hadisan da yawa mai hakamul nas da su ya bude kofa amma me amma kakka zama mai mummunan zato ga Allah saboda haka yake kyakkyawa in kana kyakkyawan zato ga Allah to sai Allah ya ana inda zanni abdi bi saboda haka ba an ce kai gurin mutuwa ba a'a kai kokari ayyukan ka sun na kwarai sannan kai kyakkyawan zato ga Allah amma kakka yi mugun zato ga Allah in kai mugun zato ga Allah Allah na bari ka da abin idan ahabba Allah idan ahabba abdi idan ba na yaso lika'i haduwa da ni ahabbtu likahu zan su haduwa da shi wa idan kariha lika'i idan ba na yaso ya kyamaci haduwa da ni karihitu likahu zan kyamaci haduwa da shi ina fa an fahimci hadisin ko ga wani hadisin zai kara mana fassara wannan kuma ya kara mana wani abu وحدثني an malikin, an أبي الزناد عن الأعرج عن أبي نفس السند كو يوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله قال ياتي قال رجل an ga labari na daga cikin abin da ya gabata annabi ka bamu labari kuma sai Allah ya faɗa mana wannan gaibi na tilka min anba'il gaibi nuhiya ilaika qala rajulun wani mutum wani mutum bari siffanta shi Lamya ya'mal hasanatan qattu da ɗaya bai taɓa aikin alheri ba ayyuka da irin sallah azumi zakka hajji bai taɓa yi ba shi sadaka da kyau da ta bai taɓa yi amma wannan bai kore bai san Allah ba fa bai kore bai yadda akwai Allah ba ya da akwai Allah yana da yana da cewa sanin Allah shi halittai kuma ya yadda amana billahi wal yawmil akhir da yare da su an gane ba amma ni amma ayyukan alkhairi na abai da ko guda waya daga cikin abin da ya shiga shubha ga wasu shi kurakurai da yawa su ce akwai kahircin da Allah ka gafarta ma ko ba tuba kuskure na kamar yadda wasu na kuskure su ce mi su ce wai ashe sallah azumi zakka haji bai cikin imani ko ba sun ce haka nan ba to duk kuskure na wannan dai mu fahimci wani abu shi wannan mutum lam Amal hasanatan qattu bai taba aikin alheri ba an gane ba to yace mawa qala rajulun yace mawa li ahlihi an gane yace ma iyali ne biyanai idza mata idan ya mutu yana yana cikin alayan balaga muna da shi a karatun arabiya na cewa ayyukan muni baka da zamirul mutakallimi ko ba haka ba tunda mugun abu ka kamata ya labarin hikayar ta zo ya ce idan nin mutu ka kaga lajir mai magana ku kone ni ko yi kaza koyi yi kaza ko to ai mun abuna yawwa sai ka kawar da lamiri ko sai ce idan ya mutu ko can yawwa shi sai daga cikin rashin hikima ka ce mallaminka alga ta malamin tambaya ne ka ce ma sai ce kamar yanzu in kan mutu ko <laughs> wai tambayar rabon gado zai yi <laughs> wai arwa mai gado wai kamar yanzu mallamin kan mutu a ah, rashin hikima na ina ga magana yan yarata ko ba haka ba mhm. قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات إذا يموت yace su kone shi ya ba su umurni ya mutu su kone shi idan sun kone shi sun maduru sannan su sheke ko su zuba nisbahu rabin rabin kasa ce da sun ka kone sun ka tara su sheke rabi fil barri a sarari iska na bugawa duk a tutta ya muce duk shikenan tafi ko ya tafaci wa nisfahu rabi kuma fil bahari su zuba ga gulbi shikenan ya tahi ko ba haka ba ta bakin wance yace arba mu Allah hankali ko ba ga shikenan arba mu Allah hankali wal zai magana kai shi ta ko ba haka ba yace kai shi kaska doke ma Allah hankali ko to shi na shi wanga akida kai kaga shikenan Allah babu zai da shi rabi an sheke ya bi kura rabi ya bi ruwa za ku ji abin da yace cewa shi dan karamin tunani ya ce fa wallahi na rance da Allah ashe ya san akwai Allah har ya rance da Allah ya ce na rance da Allah la in qadira ala in Allah ya damkan wallahi Allah sam iko damkata kaga shi ya san akwai Allah illa dai wa ma qadarullah hatta qadari bai san wa aka ce ma Allah ba ihin kan yana da imani wani tsabagin jahilci na shi wannan babe ga daban nan shina cikin mawani'ul kufuri shi sa ka ba a kafirta mutum illa bistifa bistifa shuruti wantifa'ul mawani'u sai shurutul kufuri sun tabbata yayi abin da aka ce mai kahiri sannan babu mawani'u daga cikin mawani'u ya zan yara a area da jahilci yayi kanta yayi kamari bai sanin wannan kama wanda ya rayu cikin tsabagen maguzawa tsakiyar maguzawa bai san ni aka ce ma addini ba kwatsam haka ɗaya an ka jashi an ka ce an ka ce ka musulunta ka kaza kaza ka shiga aljanna ba ya ce ya musulunta ya shiga aljanna ko ba haka ba yana kara musulunta a hayi wani abu wani ya ce don Allah ka ce na kimai Allah ne to kaga ba maguji bai san komai ba ko bai san Allah yanzu ya musulunta ta ku mai afuwa ko ba haka ba bai san komai ya tsara cikin tsabagen jahilci to ana kiyaye wannan lam yablughu da'wa da sauransu to daga ciki shine jahali shi yasa suka buga misali da wanga bai san aka ce ma Allah ba yace ya wallahi in Allah kan mai ya san la yu'adhibannahu azaban la yu'adhibuhu ahadan min alalamin ya san Allah zai mai azabar da bai taba kowa kowa ita ba ashe ya da akwai azaba ya da akwai ranar kiyama kaga ba kaka ce mai kahiri shi sa kwa gina wanga hadisi kan cewa kahiri na ya Allah ya gafarta mai yayi yayi ikhtisas ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa gafiru ma ya ce wagga khusus waccan aya ya kure kila gane saboda waɗannan jimloli duk sun nuna ya san Allah illa dai yayi bobocin sani katon jahilina katun mhm, ba karantar da shi aqida ba ko ba haka ba eh kama wani dan uwa da kamin tambaya kwanakin baya ka cewa wai mata na aka wa karatu ko ba aka ba ehem ana musu karatu ana musu karatu ana musu karatu sai can ana musu karatun tauhidi da ba a shirka da Allah sai can wata ce tana tambaya an ka ce mi tambaya tace tana mamaki shi Allah bai sun yi shirka a hada shi da wani amma ya halatta maza auren mata biyu <laughs> su ai musu shirka <laughs> amma shi bai son shirka to mutum bai son abu ga kai ne ka sa a yau kawo wani anya ta gano <laughs> wai kuma tauhidin a karanta shi su nace to tauhidin duk ba gane sai a komo kasa ko an ga tauhidin sai a komo kasa duk ba gane ba mhm. Allah ga ta gane Allah ta gane tauhidin da aka yi ga duk inda an ka tumana an ka faɗi mhm. bata gane karatun ba shikenan duk karatun ya komo ƙasa yawa a koma alifin ba'un mhm. to haka nan falamma matar rajulu fa'alu ma amarahum bihi sai suka aikata abin da umarce su fa amara Allahu albarra ka Allah mai iko Allah ya ba barru sarari inda ba inda ba gulbi ba ko sarari Allah ba shi umurni fa jama'a ma fi yace tattaro abin da an ka wace cikin ka kai barru tattaro abin da an ka wace cikin ka wa amara al bahar yabba umurun yabba gulbi umurni fa jama'a ma yace shi ma ka tattaro abin da a cikin ka su suka tattaro kowa tattaro sai ga mutun ya tashi sun makala Allah ce mai lema fa'alta hada don mi kai haka gudun da haka ya dugga shi. kala sai ce min khashiyatika ya rabbi tsoron kana ya ubangiji bai san Allah ba kahirina tsabagen jahilina katon jahili wai tsoron Allah na kai shaka ku ga jahilci tsoron Allah na yace min khashiyatika ya rab tsoron na Allah ne kai haka wa anta alamu kuma Allah kai ka san komai ban boye ma komai lalle na da Allah ka san komai qala sai Allah ce faga qala sai manzo Allah sallallahu alaihi ce faga fara lau sai Allah gafarta ya gafarta mai shirka ya gafarta mai ni duk zunuban da yayi duk laihin rashin sallar da bai ba da azumi ne da hajji da duk wanda bai ba Allah sai ya gafarta mai da kuskuren fahimtar da yawa Allah da ita ma ai kuskure ta ko wa hadathani an malik an rabi zinadi an al-araj an abi hurairah isnadi shi kai ne anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mawludin kuwani da yuladu ala al ana halitta ana haihuwa tai kan Allah gudana ita ce fitra kowa ya san akwai Allah haka aka haihuwa mutum da a ce ka ban mutum ka ban mutum haka kakka sa mai kowane addini zai tashi daki da Allah guda kidara kenan sai dai kawai abinda zai buwaye ya zai bauta mai bai sani ba to shi a ayyukan manzanni su zo su yi directing ɗinka wajen bautar a koya ma bautar sannan kuma a taya ka faɗa da babban maƙiyinka shaidan a taya ka faɗa da babban maƙiyinka zuciya a daidaitar da kai a bauta a gwada mawar aka bautar shi aikin manzanni ko ba haka ba eh don kakka ta lahira ka ce ai ba faɗa ma da aka bautar ba ko ba haka ba to kowa ne ya ce fa abawahu amma uwaye ne biyu dani su mai sai ba yahude aw nasrani ko su mai sai ba sare? a wani hadisi aw majisani ashe kaga da yahudanci da da nasaranci da majusanci ɗari aini faɗuwa sun kai daga ba ba su asali ba dun ba a ce ko su mai da shi musulmi ba dun da ma musulmin ya taho kila an fahimta ko su mai da shi ba yahude ko ba su mai da shi ba nasare ko ba su mai da shi ba majusi ba a ce ko su mai da shi ashe ba kai kaɗai ka mai da kan musulmi ba ko sai dai ka taimaka mai ka tsare shi kan musuluncin kila an fahimci wannan kama tunatijul ibila tunatijul ibilu min bahimatin jama'a tonataju ko tonatiju amma taju na rissa mamuli majhuli kamar yadda aka haihuwar raƙuma shi ya tonataju min bahimatin daga dabbobi a haihe raƙumi daga raƙuma ko ba haka ba a haihai jam'a'a tsaye da kyau zanne da kyau bai da illa tsaye bale na zaune an gane shi ya jam'a'a daga ajma'una ko ba haka ba abinda haka daga yan sai da mota ka ce ma full option ko ba haka ba komi akwai ko ba haka ba a cire komi ba to haka sai ta zo komi akwai babu kirin hannu babu kirin gaba babu guntun kunne a a haita sukutum ba ka aihawa ba al'adatan ai duk wani abu wanda kaga an haida da rabin wani abu wani abu na gitta ko a wani abu na gitta amma yin halitta gaba ɗaya take tuwa kai in ka gaba ɗaya da kafa biyu hannuwa biyu kunne biyu ido biyu da hanci da baki da daidai ko sai aka ce ba sai a baka na kasa ko amma na cewa ka zo da ziyada a ka zo ka kamilin ka babu ragi babu kari ko to kamar da kuka san aka yi wannan dabba haka nan hal tuhissuna fiha min jada kun taba ganin an haihe ta ta taho da kiraren kunne an kece kunne ko ku ai mata hudan kunne ko ba haka ba ko ku ai mai kaciya in namiji na ko ai kun taba ganin haka nan a ku kawa abin ku sun ka taho ko eh ku kawa abin ku to haka nan mutun lahiya lai ka tahowa ku kamar sai ba yahude ko ba nasari an fahimci haka Ali suka ce ya rasulullah to manzo Allah muna tambayar ka wani abu Ara aita alladhi yamutu wa huwa saghir ba mu labarin wanda ya mutu yana karamin yaro kala sai manzo sallah sai ce Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah ya san abin da za su aikata a gaba ko wannan ga ina in ka karaɗo mana hadisai yana komawa ga iyan kahirai a fahimta iyan kahirai dama shi aka sabani game da shi amma ɗiyan musulmi hadisi ya tabbata na cewa ɗiyan musulmi akan addinin uwayen suke kafalatu ibrahim duk dan mumini da ya mutu ana sa haskin kafalatu ibrahim kaulun wahidun ba mushkila game da wannan inda adda sabani shine dan kahir ɗan kahirai to tunda yuhawidanihi ayu nasiranihi ayu majisanihi to bai kai lokacin da yuhawidanihi ba amma waye ne yahudana ko bai kai da yunasira amma nasarana ko bai kai majisa amma majusaina ko to yaya miza mai mai hukunci kenan don ai mutum dan yahuda ko dan kiristoci ko dan majusawa za mu yanke mai hukuncin addinin uwaye ne tunda mun san za su mai da shi sai annabi ce a'a a'a ba ba aikin ba mu iya wannan saboda mi ana samun dan ba yahude ko dan ba kiriste ko dan ba nasare ko dan ba majusi ya musulunta ko ba ko sun yi ko sun yi tansirihi ko sun yi tahawili ya musulunta daga baya ko kuma ai ba dole bai tashi ka akida su yana yiwa a yana saboda haka su Allahu a'lam ma kanu amilina Allah ya san karshen su kuma ganin ce muku shi ya amsa a cikin kafin ibana ko shi ya amsa magana cewa Allah zai musu jarabawa su al mushrikina bata tabbata ba Kina an fahimta eh magana cewa za a yanke musu hukunci kai tsaye ka yan aljanna na bata tabbata ba magana cewa za ka ce musu yan wuta kai tsaye bata tabbata ba nassin hadisi yadda ya tabbata ka bar abu ga Allah Allah shi ya san ni zai wakala an fahimta ko to masha Allah wani ba mun kare katon ga ya ce aya karanta cikin wani littafi na eh, Ibn Qayyim al-Jawziyya a risala ta Budakiya Ibn Qayyim al ya ba su fatawar cewa yan aljanna kaza kaza kaza har ce kamil tayin gani ya kamil tayin duba to amma alhamdulillah bai faci kadiyar ba wadance ibn taymiya ibn qabil yana magana ga mu'minai diyan mu'minai kila an fahimta diyan mu'minai babu sabani haka take amma wanga diyan kahirai shi muka magana Allah ya samu gane وحدثني عن مالك عن ابن الشهاب عن عبد الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي لا تقوم الساعه alkiyama ba za ta tashi ba hatta ya murra rajulu bi qabrin rajulin sai mutum ya biya ga kabrin wani mutum fa ya kula sai ya ce ya laika ni makana ina ma dai a ce ni a wurin ga saboda bala'i da musiba da tashin hankali kada Allah ya kai mu wannan lokacin Allah ya tsare mu wa da sani an malikin an muhammad ibn amr ibn ah, hal halah kalkallahu muna kare shi ko kalkallahu za mu kare shi kalkallahu yana shigewa ko ai hankuri ai hankuri ai hankuri za mu shigar da shi ba matsala insha Allah har ga ta bala ai hankuri an amri ibn muhammad ibn halah halahlaha ad-daili eh tika ne an Muhammad ibn maka'ab ibn malik shine ka'ab ibn malik wancan dan sa ma'abad dan uwa abdurrahman an abi qatada ibn rabi'i ba gaban sa ya karbo ba ga abu qatada annahu kana yuhaddithu ya abu katada sahabina ya kasance shi ne babu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin annabi sallallahu alaihi wasallam an biya da janaiza gagawa fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mustarihun wa mustarahun minhu ya huta an huta ya huta an huta ko ba haka ba kala kalu suka ce ya rasulullah ya manzo Allah mal mustarihu wa mal mustarahu minhu mi ai ya huta an huta da shi kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al abdul mu'minu in dai bawa na mu'mini yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi ya huta daga wahalar duniya da cutar duniya kada ba ya koma ga rahama Allah ka san dai ko wahalar ce wani ko ba haka ba wahalar ce wani eh wahala ta wahala ta bale ni bale sauran abubuwa tashin hankali kashe kashe da kaza da kaza wahalata. amma wal abdul fajiru shi ko in fajiri na kangararre yassarihu minhu al ibadu wal biladu washajar wad dawabu da bayan Allah da garuruwan Allah da itatuwa da dabbobi kowa ya huta shi yasa mumini cutar da kowa yake cut lazim kahiri cutar da kowa yake astagfirullah lazim kafiri cutar da kowa ya kai da da da da da da mutane da aljannu da kowa kafiri kowa kafiri cutar da shi ya kai shi kafiri baka ji daɗi ba Allah ya tsare mu saboda haka mustarihun wa mustarahu in dai mu'minina mustarihu shi ya huta alhamdulillah ya ce za hutu don gidan duniya a duniya sujinul mu'mini amma in kafiri na alhamdulillah wai shi ta tahiya shi yasa da duk Allah ya azaba yawa wasu kahiri azaba sai ya hamdana mhm fakuɗi a dajul alƙawmin mu'min zalimin cewa alhamdulillahi rabbil alamin وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مات عثمان بن مبعون عثمان بن مبعون لما مات عثمان بن مبعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Usman Mab'un musa Usman bin Mab'un yana cikin sahabban da suka rasu kamun manzo sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'o'i ya shigar da su kabarin da kansu yayi kaza yayi kaza yayi kaza falalar da aka samu ta manzo sallallahu alaihi wasallam irin wanda kace ma Aisha mid miki ai ni ka cewa wara asa ke ki ce a sa in kin mutu kamuna yi miki wanka yi miki kabari in sa ki cikin kabari yi miki sallah duk da miki a shi kaka akwai falala babba annabi ya zanye ma haka nan to usman ibn Maz'un annabi da kai ne yayi mai wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabin usman ibn Maz'un yana nuna cewa usman ibn Maz'un lada ta gaba daya ta bai ci komi ba bai ci komi ba wanda bayan wasu da sun kai wahala suka yi sun tsaya kuma Allah ya dan ba su dan alherin duniya ko suka ɗan rarrage wasu abu ko ba haka ba can duniya can lahira an koma sai a ba su balance ko ba haka ba <laughs> ko an tunda an ba su wani abu duniya to shi ya tafi gaba ɗaya komi bai ci ba lamma mata Uthman ibn Mab'un lokacin da Uthman ibn Mab'un ya rasu wa murra bi janazati aka ɗauka gawa ta aka wuce gaban manzon Allah kala manzon sallallahu alaihi wasallam yace zahabta wa lam tulabis min hadhi shay kai Uthman Uthman Mab'un kai arziki ka tahi baka ɗauki alhakin kowa ba duniya baka ci komi cikin duniya ka ɓata ma kowa ba duniya kan kai ka gama da duniya lahiya da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kokari kaza haka ya kai dan uwa وحدثني عن مالك وحدثني مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول تتشي ناجي عائشة qama rasulullahi sallallahu alaihi wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi za ta lailatin wani dare fala bisa fala bisa tana kwance da manzo sallallahu sai ta ga manzo Allah ya tsub ya janye jiki ya ji ya sa ya ne na ibada ya sa sun makara sai ta gafita da gida sace kalatacce ina ganin haka fa'amartu jariyati barira sai ni umarni ku yangata ko ko a miza yarinya ta barira tunda ai ba wata ba don ta yanta ta ishtariha wa atiqiha wa shari wa shari ilahumul walaa fa inna mal walaa liman ataka ta dire ta ta ai saboda ka tattar da ita ce ta shibi shi bi annabi sallallahu alaihi wasallam ki karanto muna abin da ya kai ko ba haka ba ba tuhuma annabi ba ko ba haka ba a ɗauko darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna bibiyan manzon Allah ta ko ina saboda mi a gawa da annabi kai ga ibada kakkai kakka ɗauki ra'ayin abu musa musawi dan shiya din nan da ya almuraja'atu eh wanda ya almuraja'atu alaihi amin mu ga shiya na duk da dai da baya zo ya ce wai wai shi wai wai wai sunni shi'i yau ya gano cewa akwai wuraren da shi'a sun kai kure akwai wuraren da sunna sun kai kure to bari dan hado wurin daidan shi ya dobo wurin daidan sunna ya dobo ko muka ce shi dawo ga matsala mu ba mu da matsala wajen sunna lahi alau tunda duk annabi muka biya to shi ya almuraja'atu kawai abin da yake bi fallasa matan annabi da manyan sahabbai in tallai hukkan su cikin kutubu sitta da muwadda da musnad na imamu ahmad inda ya ɗauko laihin aisha da wanga hadisi na ciki na cewa aisha tana zargin annabi waliyazu billah ba tana zargin annabi ba annabi na tashi hita ta tura mai dan lekin asiri jiwa da fasara haka jiwa da irin fasara waliyazu billah musa musawi amma alhamdulillah an samu ahli sunna mai kai malami ya yi raddi raddul muraja'ati kuma dole ta suna nan kila ba kai ba ku san muraja'atu ba ko to ai mata raddi ko ba haka ba shi yasa ka samu biyan shi yasa da zazzaki ya kawo muraja'atu Najeriya tun wajen 94 alhamdulillah wasu 92 wasu daga cikin ahlus sunna suka yi kokari suka kwalkwal wannan raddin shikenan an ka janye muraja'atu daga Najeriya Ha an doko ta har sakkuto an kawo ta araba kuma an fara rabawa don ina da kwafi ina da kwafin muraja'atu tun sannan sun ban kwafi to kuma Allah da iko ne ahli sunna kuma sun ka kwalkwalo raddin da an kai mata ai da sun ka kwakwashe ta sun ka mai suwa an ka koyi ko ba haka ba dun gabatar da ita to no asirina Allah ya samu gane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fala bi tasiyabahu thumma kharaja qalat fa amartu jariyati barirata tatba'uhu tabimu don a gano mi kai don a koyi karatu hatta ja al-baqi'a tana kallo ne je baqi'u fa waqafa ya tsaya fi adanahu gab da bakiu ya kawo bakiu bai shiga ba in ka taso magari ko kasuwa ko makaranta kana shigowa step na farko ka tsaya sai a ce adanahu in ka taka kan ratsa hilin ko makabarta ko garin ka tsallake sai can karfe sai a ce a kasahu saboda haka ne bai ratsa ba adanahu sun shi sakakkai kurin cewa da wani ya kwaɗo ko wannan ya ce ai ba a ce ya cire takalmi ba ka ji wani ka mutane saboda haka shi sa ana ta takalmi wai ya samu khasun cikin umumu kai jahilai da yawa suke ehin adanahu bai shiga ba ya tsaya kila an gane wannan wannan ai mun hada wasu abubuwa saboda wasu sun riko da wannan kuma sun ta fatawoyi shi sa dole mu fade su ai hakuri fa wa kafa fi adanahu ma sha Allah an ya kifa ya tsaya gab da shiga ce makabarta ya tsaya jin gwargwadon yadda Allah ya yanka ya tsaya sun man sarrafa sai ni ga ya juyo bari aka ba mu labari ta ce fasa baqathu Aisha ka ba mu labari fasa barira ta sheko da gudu ta riga shi don kai cin mata fa ni ta bada labari ta ce keji keji keji abin da gani falam alkuru lahu shay'an da yadda ban ce ko masa ni kan ban gani ba ko kan ban sani ba ko mai fadi ba hatta asuba sai gari da yawayi sai da gari ya sun mazakartu da zalika lahu sani ambata ni ce annabi ai ka tashi kaza kaza kaza kaza kaji kaji kaji kaji na aiki bada ta ce ka zo wuri kaza ka tsaya jim sannan ka dawo kala sai manzo sallafa kala sai annabi ya ce inni bu'istu ila ahli albayti an aike ni a baqi'u mutanen baqi'u an ka aike ni wajen su li usalli alaihim dai musu addu'a addu'a ne tahi musu an gane ba wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum salatuna mi'a salatuna addu'a ko haka jumhur sun ka fassara addu'a don ba sallah ba ko ba haka ba don ba a takararu salati kuma waɗannan aya musu sallah kila an fahimci wannan ko akwai wani fikihu nan a cikin wanga babu muke inni bu'istu ila ahalil baqi yace ahalu ashe suna nan suna nan da sun canye sun ruddige sun zan kasa suna zama ahalu ya ce da yace lalata akan lalle shuhada'u ba su narkewa ƙasa ba ta canye musu ahalu suna nan ahalu halu ɗinsu kina fahimci kadiyar sannan abu na gaba wannan ƙadiyar ta faru shekara ta tara ko ta goma bayan hijira shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun kai ya zo ya yi musu ban kwana ne addu'a ban ya musu وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تدعونه عن رقابكم مستريح ومستراه منه وما هكذا شنا وانجاي أسرعوا بجنائزكم دزارا أموتوا كنت تبتد للي قاوت يا زنقاوة يا متو to ku yi sauri ku yi mai wanka ku yi mai sallah ku kai shi makabarta ku yi sauri abin da ya safa in ma huwa khairun in dai mutumin kirki na to alkhairi na tuqaddimunahu ilayhi ku gabatar da suwa ga alkhairi kaga mustarihun min nasabi dunya wa araha ila rahmatillahi Kuma ba haka ba ina tashan zahin sakwato kun ga ai gara akai shi a doke shi haka in ko ba shi bane fa aw sharrun tad'unahu ariqabikum ko ku ɗauke makanku wahala ku ɗauke makanku sharri ku ce wai mun huta a ta tafiya ko ba haka ba shi kenan to alhamdulillah duk dai ne malam afwan <laughs> mun karasa kuma insha Allah nan za mu tsaya karatunmu na saba'in da takwas kamar da muka ambata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abinda tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ya kawo ubangiji Allah shi gafarta muna tambayoyin nan a duk da yake lokaci ya cika ba za mu iya ba da su ba sai dai in Allah ya so da yake akwai sauran karatu na bulugul Mara. da yake shi ma dalilin kai ba mu aje ba saboda ba mu kai babi ba kuma kun sani ba mu kai karshen kitabi ba akwai karatu ɗaya ko biyu insha Allah ai hakuri da yake duk yan uwa duk masu zuwa nan suna masu zuwa can kuma ko da mutum bai samun zuwa can saboda abubuwa kila zai samu a kaset ko ba haka ba in Allah so za mu kai can sai mu yi amsa tamboyi a can insha Allah ina fata an gane a yi haƙuri da wannan insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika saboda korewar lokaci ba sa samu wasu abubuwa ba dai akwai akwai abubuwa da yawa insha Allah kila karatuttuka na gaba sai za a tattauna game da wasu abubuwa in bukata ta taso insha Allah ta'ala ah, to alhamdulillah da yake an samu kaiwa karshe Allah kuma ya nuna mana sada za a zo a bude kamar yana faɗi ɗazu akwai sanarwoyi za mu an shi gudunmu da ya kamata ta zan sati mai zuwa ne sai mutane su yi hakuri kowa ya kokari ya sanya abinda muka ɗauki nauyi ne kuma insha Allah yana da fa'ida ga hidimar ɗin da za a yi Allah ya mana taimako za a zaga da akwate ya gama sallah abu na gaba satin da ya wuce ma na sanarwar ta Allah ya kaddara an canza mani flight kila sai a cibicin nan in ta tabbata to don haka har yanzu dai ban kwana ta tuna nan kuma yana roƙon gafara ga al'umma kuma ina roƙon addu'a kuma nima insha Allahu zan yi roƙon Allah bakin gwargwado Allah ya mana dace wani abu na gaba wani abun wata jaraba da na samu <laughs> shine an mani limancin juma'a wani masallaci da za a buɗe ran juma'an nan to ni na ɗauke ta jarabawa ina fata ku taimake na addu'a Allah ya sa ya zan nasara gare ni ga masallacin nan hanyar gagi na kasari yana nan ga hanya mutane sun san shigar kawa wani alhaji alci mai kilishi wanda shi ya gina masallacin don haka za a buɗe juma'a na insha Allah wanda ya samu iko yana iya halarta domin mu samu albarkacin taron jama'a Allah ya mana taimako don haka ina roƙon addu'a ga wayannan abubuwan kuma muna ban kwana da al'umma muna fata Allah ya nuna mana mun sake tarbo da aka sake buɗe karatu bayan sallah Allah ya mana taimako mutane kuma suna damuwa da ina malam zai karatu na ga sun yi ta rubutuwa karatun azumi to za mu saurara dai mu ga da abuwa za su kasance insha Allah muna fata dai Allah ya sa nan kusa kusa ne dai kuma Allah ya mana muwafaqa wassalamu alaikum wa rahmatullah fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh